بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد a wannan dare na litinin daren goma ga watan ramadan da 1438 wanda ya dace da daren biyar ga watan june sha 2017 Allah maɗaukakin sarki maratan ukra ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisai namu na karatun alkur'ani da tafsirinsa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya muna jagora cikin abin da za mu faɗa kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za a faɗa na ayoyinsa da hadisan mazunsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar da aka saba kafin mu fara karatun alkur'ani tafsiri za mu fara da tambayoyi kuma masu tambayoyi sai su riƙa yin haƙuri saboda tambayoyin su sun fara yawa muna fata Allah ya taimake mu za mu da yi ƙoƙari a yi adalci bisa tsari da suka zo mana haka za mu bi daki-daki insha Allah ta'ala tambayar mu tana cewa malam tambaya ta ita ce na ga in za a tashi daga tafsiri ba a yi addu'a ko me yasa amsa yana da kyau musa abubuwa kamar haka na ɗaya mu a matsayinmu na masu da'awa ko waɗanda suke cikin jerin masu jagorantar harkar da'awa masu jagorantar ƙungiyar da mace zalci bi da ƙwamacin suna dole ne mu tsare amanar wannan da'awa ta yin kira zuwa bayan riko da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan abin da ya shafi aƙida da ibada da mu'amala kenan dukkan abin da za mu fuskanci al'umma mu ce a yi ko kada a yi ko mu fuskance su da yi ko da rashin yi to dole ne abin ya dace da sunar annabi wato da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yi abin wannan ya zama ta sunar sanayi kenan ko bai yi abin ba wannan ya zama to sa ka bari kenan wannan shi ne abu na farko abu na biyu muna sane da cewa a shekaru da suka wuce an sami wasu musulmin da suka mai da addu'ar liman cikin jami'i bayan kowace sallar farilla wata al'adar da ake maimaitawa har kullum har ma wasu suka fara ji a cikin zukatansu cewa in har ba a yi hakan ba to tamkar sallar liman da mamu ba su gama cika ba alhali kuwa yin hakan bidi'a ce mun kara kamar da ya zo cikin littattafan maluma da dama alhamdulillah wannan bidi'a a yanzu ta kau cikin mafi yawan masallacin al'ummar musulmi saboda irin yadda uh, shehu usmanu ɗan kodiyo uh, irin magana da ya ta yi cikin fansa musamman irin su iya suna, da kuma irin yadda ƙungiyar jama'atu ya zama bidiya wa sunna ta yi ta bayani akan wannan matsala cikin zuka abu na uku muna sane da cewa a wannan yanki namu yana da wahala wasu su shirya wani taro face kaga sun rubuta a cikin ajandar taron cewa na farko bude taro da addu'a wato addu'a a cikin jami'i ta yadda za a naɗa wani ya riƙa yin ta sauran jama'a kuma suna cewa amin a kuma ce na ƙarshe rufe taro da addu'a a kuma na kawai da jagoranci addu'ar sauran jama'a suna cewa amin abu na hudu gaskiyar al'amari shi ne A annabi sallallahu alaihi wasallam bai riƙe addu'ar buɗe taro ko rufe taro a cikin jami'i a matsayin wata hanya daga cikin hanyoyinsa ba a shi dai ya kasance ne idan zai jagoranci wani taro to yakan fara magana ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yabon Allah da gode masa sannan ya shiga yin bayanin abin da ya sa ya kira taron wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kenan mu kamar da muke shirya tarurruka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana shirya tarurruka masu karanta littafin hadisi da littafin sira sun san wannan ga wasu kaɗan daga cikin hujjar wannan magana da muka faɗa imam ahmad a cikin musnad a hadisi na 11730 hadisin abu sa'id ne khudri da isnadi sahihi abu sa'id ya ce lamma aqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma aqa min tilka al aya fi quraish wa qaba'il al-arab wato wannan hadisi yana magana ne kan abin da ya faru a yakin hunayn kun san a shekara ta takwas an yi fatu makka shekara ta takwas da hijira kenan an yi fatu makka ba fatu makka annabi sallallahu alaihi wasallam da rundunansa sun wuce ta'if inda aka yi yakin hunain a wannan yaki na hunain an samu ganima da yawa to wannan maganar ganiman ne da abin da ya biyo bayan samun ganima shine wannan hadisi ke magana abu sa'id al-khudri yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da kyaututtuka ga ƙuraishawa da sauran da wasu ƙabilun larabawa wato na ganimar da aka samu a yakin hunayn walam yakun fil ansari minha shay'un amma ansarawa ba su samu komai daga cikin wannan ganima ba duk da yake da su aka yi yaƙi وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة ansarawa sun samu damuwa cikin zukatansu game da abin da ya faru har ma maganganu suka fara yawaita a cikin su ya su hatta ƙala ƙa'iluhun har aka samu mai faɗa daga cikinsu ya ce ko yana cewa Lakiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam auma lalle lalle annabi ya je wurin jama'arsa ta yana nufin an yi fatu makka an ji yakin hunayen wanda tare da su aka je amma ganiman wanda aka samu gaba ɗaya su ba samu komai ba ba ba su komai ba mana annabi ya zaɓi mutanensa jama'arsa ƙure shawa kenan da wannan ganima ana nan fa dakala alaihi sa'ad ibn ubada sa'ad ibn ubada yana daga cikin manyan shugabannin ansarawa babban sahabi ne sananne saboda haka ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in hadha alhayya lalle wannan anguwa waɗannan jama'a ansarawa alwajadu alayka fi anfusihim sun samu damuwa game da kai a cikin rayukansu lima ta fi hazan fai saboda irin abin da kai na wannan fai na wannan ganima da aka samu a Hunay allazi asabt kasamta fi qaumika duk kare ba abin cikin jama'ar ka koyar wa ataita aqaya idaman min qabail arab sannan kuma ka ba da kyaututtuka da yawa cikin ganimar ga wasu ƙabilun larabawa walam kun fi hadha al min al-ansari ba ba wani abu cikin abin da aka samu na ganima da aka ba wa ansara qala sai annabi ya ce fa aina anta min ya sa'ad to kai menene matsayinka game da abin da ya faru sa'ad qala sa'ad ibn ubada yace ya rasulullah ya manzo Allah ma ana illa mar'un min qawmi ani ba wani bane face mutum daya daga cikin mutane na ni ma ba ansare ne kenan damuwar da ansara za su shiga ina ciki ma ana menene ni in ba haka ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fajma li qaumaka fi hadhihi al-hazira to sa'ad je ka ka tattaro mini jama'arka kira mini an sarawa gaba daya wannan nazira a wannan kewaye haɗa mini an sarawa gaba daya a wannan kewaye sa'ad qala mai ruwa ya ce fakara da sa'adun sa'adun na ubada ya fita fajama'an nasa fitilkal hazira ya tara jama'ar an sarawa a wannan wuri ƙala mai ruwaya ya ce faja'a rijalun minal muhajirin fatarakahum fadakalu an samu wasu mutane daga cikin muhajirai wanda ba an sarawa ba su ma sun zo sa'ad ya ba su dama sun shigo wannan ɗakin taro waja'a akharuna faraddahum wasu ko daga cikin ansara a muhajirai sun zo sa'ad ya hana su shiga ya ce ai wannan taro ne na sarawa da annabi sallallahu alaihi wasallam falamma ijtama'u lokacin da suka taru atahu sa'dun sai Sa'adun na ubada ya zo ya samu annabi yace fa qala yace qad ijtama'a laka hadha al-hayy min al-ansar ya manzun Allah jama'ar wannan unguwa ta ansarawa sun taru kamar yadda ka nemi qal mai ruwaya yace fa atahum sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu fa ya gode wa Allah kun ga abin da ya faru kenan daga nan sai ku rika lura ina so a ni sosai a wannan hadisi fa sai ya gode wa Allah wa athna alaihi yayyabo akansa billadhi huwa lahu billadhi huwa lahu ahal da abin da ya cancanta a yabe shi da shi thumma qala sai ya ce ya masharar ansar ya ku taron ansarawa ma qalatun balagadni ankum wani irin magana ce ko wasu irin maganganu ne da suka iso ne daga gare ku cewa ga irin abubuwa da kuke faɗa wajidatun wajadtumuha fi anfusikum da kuma damuwa da kuka samu cikin rayukanku menene haka alam atikum bullalan fahadakumullah ban zo muku ba na tarar da ku batattu saboda dalili na Allah ya shiryar da ku wa'alatan fa'aznakumullah ban zo muku ba na tarar da ku kuna matalauta Allah ya wadata ku wa'ada'an fa'allafa Allah baina qulubikum ban zo muku ba na tarar da ku kuna gaba da juna amma kuma Allah ya haɗa zukatanku ƙalu balillahu wa rasuluhu aman wa afdal suka ce na'am haka ne Allah da manzonsa su suka fi cancanta su yi gori su suka fi cancantar wato kuma su suka fi falala abinda suka yi annabi kenan ƙala sai annabi ya ce da su ala tujibuna ni ya mashar ansar ha ba za ku mayar mini da martani ba ya ku an sarawa ni ga irin magana da na gaya muku ba ku da amsan da za ku bani ne kuma ƙado suka ce wa bi ma za mu ji buka ya rasulallah walillahi wa rasulihi almannu wal fadl da me za mu mayar maka da martani ya manzon Allah ai almannu wal fadl gori da falala duk abu ne da suka kebantu da Allah da manzonsa ƙala sai annabi ya ce amma wallah na'am ina rantsuwa da Allah Laushi shi'tum laqultu kuma da in kun ga dama sai ku mayar mini da martani mai zafi ku ce kuma in kun faɗan falasadaktum wallahi gaskiya kuka faɗa wasu duktun kuma za a gaskata ku da sai ku ce ataitara mukaddaban fasaddatnaka kai kuma ai mutanen ka ne suka koro ka suka ƙaryata ka suka ki imani da kai daga makka mu kuma muka gaskata ka kuna da dama ku faɗi haka wa fanasar fanasarnaka kuna da dama ku ce ai ka zo mana kana kaskance cikin wahala a boye a boye ka zo mu ko muka baka wuri muka girma maka kuna da dama ku ga marmin da martari haka ya ansarawa wa daridan fa awainaka kuna dama ku ce mini ai ka zo kana korar mutanen ka jama'ar ka sun koro ka ko muka baka wuri muka baka gida muka baka kariya kuna dama ku faɗi haka wa ailan fa agnainak kuma kuna iya cewa ai kun zo ka zo mana baka da komai mu muka wadata ka kuna dama ku ga mini haka awajadtum fi anfusikum ya ma'shar al-ansar ya ku taron ansarawa yanzu ka samu wata damuwa cikin rayukanku filu a'atin min ad-dunya cikin dan wani abu kadan na duniya ta'allaftu biha qauman wanda na dauki na dauka na bawa wasu wanda imani bai karfi sukan cikin zukatan su ba mu'allafatu qulubihim domin imanin su yayi karfi domin su shigo musulunci sosai za ku samu damuwa kan irin wannan abin li yuslimu domin su imani na basu abinda aka samu na abin nan na ganimar abin nan kunayin ku kuwa wa wakaltukum ila islamikum ku ko na dogarar da ku zuwa ga musuluncin kudin nan mai karfi cikin zukatan afala tarbauna yanzu ba za ku nuna yarda ba ba za ku amince ba ya ma'asharal ansar ya ku taron ansarawa ba za ku aminta ba an yadhhaban nasu bishati sauran jama'a da ba ku ba su tafi da tumaki da awaki garke garke gidajensu wal ba'ir da raquma su tafi da su gidajensu ku ko na bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum ko kuma ku dawo da manzon Allah su su dai can sun tafi da raƙuma da kuɗaɗe da menene da menene ku kun dawo da manzon Allah wannan ba zai gamsar da ku ba taban yadda an sara ba samu komai ba shi ma annabi bai samu komai ba to amma kun san adam wani lokaci haka musamman shanin dan kudi kudi haka annabi ya ce fa wallazi nafsu muhammadin bi yadi ina rantsuwa da wanda ran muhammad ke hannunsa sallallahu alaihi wasallam laula alhijra ba don matsala ta hijira ba ni ba dan madina bane hijira na wannan kuma ba da za a amai da shi baya haka kenan har abada ba wani wanda zai iya gyara abin ni mai hijira ne nema amma ba don haka ba kuntum ra'an min al-ansar ai da ana zabi a sake nationality a canja canjin da zai faru ni da zan canja kaina zuwa ga ɗaya daga cikin ansara. sannan kuma walau salaka nasu shi'iban wa salakatil ansaru shi'iba da za a ce ga hanyoyi duk wani gurub ya bi hanyarsa mutane kowa ya ya bi hanyarsa sannan an sarawa suka bi hanyarsu to da ni tabbas hanyar an sarawa zan bi annabi ya ce Allahumma arhamil ansar Allah kai wa ansarawa rahma wa abna al ansar kai wa ɗayan ansarawa rahma wa abna il ansar kai wa jikokin wa rahama qala mai ruwayar hadisi yace fa bakal qawmu taro kowa da kowa sai kuka kowa sai kuka hatta aqbalu lihahum har dai suka jika gemun su da kuka da hawaye wa qalu suka ce rabina bi rasulillahi isman wa hadza mun yarda da manzon Allah a matsayin rabo da yayi na ganimar Hunain bai ba mu komai ba duk ya ba wa wasu can wurin shawa da sauran kabilu ya ba su saboda ta'alifin zukatansu mun yarda da wannan sannan mu kuwa mun yarda da cewa manzon Allah shine namu Wa'incan sun tafi da dukiyoyi gidajensu mu ko mun dawo da manzon Allah garin mu mun yarda da wannan ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم wa farratna Maruwa ya ce sai annabi sallam ya tafi taro ya kare mu ko kowa kama gabansa akwai addu'ar bude taro da rufe taro a wannan a wannan taro kuma taro ne da ya isa duk a ce masa taro da ya zo cikin hadisi sahihi da nassi kun gani abin kamar wani ma zai ji abin da bai taba jin hadisin bai ga kamar abun ma kamar wata kila mafarki ake akwai wani hadisi hadisi na biyu hadisin da imamul bukhari ya rawaito hadisi na 4479 hadisin da ya yi magana a lokacin kistatul ifk kun san kistatul ifk an samu wani lokaci ana dawowa daga cikin daga wani yaƙi daga cikin yaƙuka annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wani dalili da har wasu suka yi ta baza jita-jitar cewa na na aisha ya zambilla ta yi zina wannan magana ta girmama an yayi an yada ta a madina da sauransu an dai shiga damuwa da yawa wannan ya sa wani lokaci mahaifin aisha sai na abubakar da mahaifiyar aisha umar ma suka tawasun da safe suka zo wurin yarsu ba ta ma jin daɗi tana ba ba zazzabi saboda ta ma tana cikin bakin ciki to daga nan hadisin zai fara yanzu hadisin ya ce wa asbaha abawaya indi aisha ta ce na biyu suka wayi gari a wurina falam ya zada ba su gushe ba suna wurina hatta da kala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su bayan sallar la'asar sun jima kenan suna ɗakin na na aisha ko suna ɓangaren na na aisha shi ne wa sallar asar wato bayan ya yi sallar la'asar sun madakar sannan ya shigo inda nake ga kuwa mahaifina ga mahaifiyata kadiktarafa ni bawaya alhali iyayena sun kewaye ni ga mahaifina abubakar ga mahaifiyata ummar rumman gani ga kuma annabi yanzu da ya shigo bayan sallallahu alaihi wasallam wato an yamini wa an shimali taron mutum nawa mutum hudu kan kuma al'amari muhimmi har kumanta? to ga abin da ya faru nana Aisha tace fa hamidallahi wa asna alai annabi shi zai fara magana kenan ya gode wa Allah ya bi Allah sun makala sannan ya ce amma ba bayan wannan ya aisha ya ke aisha in kunti farakti su'an in kin zamanto kin sani a zuciyarki ke ka fi sanin kanki kin aikata aiki mummuna au zalamci ko kin yi zalunci fatubi ilallah ki tuba zuwa ga Allah fa inna allaha yaqbalu tawbata min ibadi allah na karban tuba daga bayansa qalat sai aisha tace wa qad ja'at imra'atun min al-ansar a lokacin da muke wannan duka mu hudu akwai wata mace daga cikin ansarawa da ta zo fahiya jalisatun bil babi tana zanne a kofa sun zama biyar kenan ku? ga na Aisha ga mijinta Annabi sallallahu alaihi wasallam ga mahaifinta abubakar ga mahaifiyarta umar umar sai kuma ga wannan mata ba an sariya a bakin kofa da annabi ya faɗi wannan magana inji na aisha faltafattu ila abi sai na juya wurin babana faƙuntu na ce ajibu ka ba wa annabi amsa kaji ji abin da ya ce ka ba shi amsa ƙala ya ce fama za a ƙoli to mai zan ce faltafattu ila ummi sai na juya wurin giya tumata in ji aisha faƙultu ajibi ki ba manzon Allah amsa kin ji abin da ya ce ko ki ba shi amsa Faƙalat ita ma ta ce a ƙulu maza in ce mai to ƙalat na aisha ta ce malam lam ji ba a lokacin da iyaye na biyu ba suka kasa ba annabi amsa ta shahattu Ni kuma sai nai yi abin nan shahada ko inna alhamdulillah na hamaduhu wa nasta'inu mana na fara buɗe magana kenan shi ne malin ta shahatu annan fahimattullah to fassararsa abin nan malin ta shahatu ɗin kenan na gode wa Allah wa atnaitu alai na yabe shi bima huwa ahluhu da abin da cancanta a yabe shi da shi sun makuntu sai na ce amma ba'at kun ga yadda salaf annabi da sahabbai suke jawabi nace amma ba'd fa wallah ina rantsuwa da Allah la in kuntu lakum inni lam aqal idan har na gaya muku a yanzu cewa ni ban aikata komai ba irin abubuwan da ake ta bazawa a gari wallahu azza wa jalla yashhadu inni lasadiqatun Allah ko tabbas yana shaidawa cewa in na faɗi haka gaskiya na faɗa domin abin ba wani abin da ya faru kamar yadda mutane suke bazawa sannan kuma an na faɗi hakan ma za ka binafiya inda kuma hakan ba zai amfani ne a wurinku ba laƙar takallamtun bihi domin kuma ta huruci da maganganun da ake yaɗawa wa ushiri ba ushribatu kun kuma an cusa abin cikin zukatanku kamar kun amince da abin sannan wa in ƙultu in ni fa'altu na ce ban aikata ba kenan ko wa in ƙultu in ni fa'altu in kuma na nace nayi abin da ake tuhuma na da shi wallahu ya'lamu inni lam wanda kuma Allah cikin sanin sa ya san ni ban ba nan kuma la taqulunna wallahi za ku ce yawwa adba adbi ala nafsiha ta yadda da wannan zunubin ta amince da kanta wa inni wallahi ni wallahi ma ajidu li walakum matalan ni ban ga misali na da ku ba injina na Aisha ta ce wal masu isma yaqub nayi ta neman man tuna sunan annabi yaquba na kasa saboda tashin hankali sai na ce ni ban ga misali na kamar da misalin ku ba face eh ta ko wal masu isma yaquba falam aqdir alayhi face illa aba yusuf face misalin baban annabi yusuf hina kala lokacin da ya yace fasabrun jamil maganin lamarin nan dai kawai hakuri mai kyau shine maganin abin nan wallahu almusta'an ala ma tasifun kuma Allah shine abin neman taimako kan abin da kuke sifanta ni ina ga abin da ke tsakani nan da ku shine irin abin da ke tsakanin baban annabi Yusuf da yayansa ba wani abin da zan ce ni ba zan ce muku ban yi ba ba zan ce muku nayi ba Aisha ta ce ana wannan wa unzila ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ga shi an sauko da waye ga annabi sallallahu alaihi wasallam dama abin kusan wasu sun ce wata kwana abin nan eh, kwana 37 da yin abin aka yi wannan taro wasu sun ce ya kai kusan kwana 50 almuhim dai ana cikin an ana cikin wannan taro aka sauko da waye ga annabi sallallahu alaihi wasallam min sa'ati a wannan lokacin injina na Aisha fasakatna sai muka ga annabi ya shiga hali irin na zuwan wahayi saboda haka sai muka yi shiru a amin. sai aka ɗauke masa irin wannan yanayi na zuwan wahayi da ake iya fahimta idan wahayi ya zo masa ta ce wa inni ta bayyana surura fi wajihi sai gashi ina ganin farin ciki alamar farin ciki a fuskarsa wawayen huwa yamsahu na yana yana share goshinsa saboda zufan ɗaukan wahayi wai kulu yana cewa afshiri ya aisha aisha ki bushara ki. fakar anzalallahu bara'atiki bara'atiki bara'atiki Allah ya saukar da kutarki ƙarshen hadisun kenan taro ya ƙare farkon tare da zaman taro kun ji a buɗe taro da addu'a ƙarƙashin jagorancin liman wani ko malam wani ba amma kuma ga abin da ke faruwa duk mai magana zai gode wa Allah hmm? mu abin da muka sani kenan a musulunci in zaka ci abinci zaka ce bismillah zaka sha ruwa ka ce bismillah ba nasara bane mu in za a ci abinci a ce za ana addu'a rufe ido ana ga ci sunan Jesus ko wani abu ko an gama a ce za a rufe ido mu ba riga an fara mana abubuwan da za mu faɗa an fahimta bayan waɗannan hadisai biyu ga maganar wasu malama ya zo cikin al Fatawar da'ima a littafin fatawar lajnatul da'ima ta majalisar babbar majalisar malamai ta ƙasar saudiya idan aka dubi bolon eh, na 24 shafi na 189 zuwa 190 za a ga abu kamar haka tambaya shaksun kanat adatuhu mutum ne wani mutum ne al'adarsa ta kasance an yutima da'ama ya rika ciyar da abinci da da'ifatin minan nasi ga wasu bangare na mutane fi kulli yawmi jum'atin kowace ranar juma'a wannan al'adarsa ce wa ba'da qada'i ta'ami bayan an gama abincin an gama cin abincin la yatrukuna amakinahum ba sa barin wurarensu wa majalisahum da wuraren zaman su bal yantaziruna du'a a'a sai sun jira addu'a li ahadin minhum addu'a daga mutum ɗaya daga cikin su alladhi ayyanahu sahibul amin wanda shi mai shirya abincin yake ayyanawa an yatu Allah ya roki Allah an yasira thawaba zalika ta'am ila ahalihim wato domin Allah ya kai ladan wannan abinci zuwa ga eh, iyalensu almauta matattuwa a ribin da sauran ‘yan eh, uwansu wa fi asna'i zalika a wannan lokacin addu'a yarfa usailu yadahu ma'al hadirina mai addu'ar yakan daga hannunsa tare da mutanen da ke tare da shi a majalisar wa ya quluna amin su ko suna cewa amin amin mai tambaya yace fa hal hadha du'a alladhi turfu al-ayadi jama'atan ko wannan addu'ar da ake daga hannaye gaba daya cikin jami'i ba da tsari bayan abinci ja'izun amla halal ne koko ba halal ba aljawab ga amsar da majalisar malamai ta baya ta ce addu'a'ul jama'i addu'a bisa jami'i ba da ƙar'ami bayan cin abinci bil masu matukura da irin wannan yanayi da aka ambata la asala lahu fi shar'il mudahhar ba da asali a shari'a mai tsarki falwa da mutarku abinda ke wajibi shine yannan rubi da ato domin bid'a ce Wani bi maja’ar bi sunnatu ta ƙaituwa da abinda da sunna ta zo da shi min addu’a’i na yin addu’a lissahi bi ɗabi ga wanda ya shirya abincin nan na masa addu’a bin baraka na cewa an ɗaka masa albarka wani abin zarika da wasu ko da wani abu kama da haka kuma kullu shakkin kowane mutum ya kuluhu ya riƙa addu’ar bi mafadihi ga shi kaɗansa wannan shi ne sunna ta zo da shi wa mimma jaa fi sunna daga cikin abin da yazo cikin sunna qawl fa'in idan mutum ya ci abinci wani ya kira ya bashi abinci ya ce Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum Allah ka musu albarka cikin abin da ka azurta su da shi waqfir lahum warhamhum ka gafarta musu ka musu rahama wa qawlu da kuma fa'in kamar wanda ya yayi wasu iftara ya kawo musu abin buɗe baki aftara inda kuma sa'imun wato masu azumi sun sha ruwa a wurinku wa akala da'amakum al-abrar mutanen kwarai insha Allah sun ci abincinku wa sallat alaikumul malaika kuma ana fata malaiku su muku addu'a akwai tambaya mai kama da wannan ta zo cikin al-mujallatul buhusul islamiyya juz'i na 21 da shafi na 52 akwai wata tambayar har yanzu da ta zo ga fatawar lajnatul da'ima a juz'i na 28 shafi na 200 da 42 daga sudan wanda ita fi kamawa da irin abubuwan da ake a yanzu bari mu karanta ta daga nan sai a rufe ana cewa nanu jama'atun fi sudan mu wasu mutane ne a sudan Na jilisu fi halqatin fil masjid litilawati alquran mukan zanna cikin halka a masallaci saboda karatun alqurani yaumiyan kowace rana ba da salatul fajiri bayan sallan bayan sallan eh, abin nan eh, asuba wa fi nihayati tilawati a ƙarshen tilawar mu yad'u rajulun mukhassasun wa yarfa'u yadayhi za a samu wani mutum na musamman da zai yi addu'a kuma ya daga hannayensa wa nahnu narfa'u aydina ma'ahu wa nu'minu ala dhalika mu ma za mu daga hannayen mu tare da shi muna cewa amin muna cewa amin fa hal yajuzu hadha al-amalu am la yajuz wannan aiki da muke yana halatta ko ko baya halatta al-jawab hadha ad-du'a al-jama'i wannan addu'a ta jama'a ta jam'i badan tihayil halqatil maskura bayan gama wannan halka da aka ambata min qira'atil qur'an na karatun alqur'ani bid'atun bid'a ce yajibu tarkuwa wajibi ne a barta wala mani'a babu hani shari'a bata hana ba da kullu insanin yad'u mun nafsihi munfaridan kowane mutum bayan ya gama karatu sai addu'ansa shi kaɗai, shinkansa. ba da faradihi min al qur'anil karim bayan ya gama karatun alqur'ani mai girma aw fi ghairi zalika min al-awal ko ko a wasu wurare daga halaye da mutum zai samu kansa a ciki daban-daban lianna du'a ibadatin domin addu'a ibada ce wa huwa matlubun kullu waqti kuma ana neman yin addu'a kowane lokaci la siyama ba'da al min al musamman ma bayan gama wata ibada to dogara da irin waɗannan hujjoji na hadisai da fatawoyin maluma cikin littattafansu saboda haka abin da muka gani yanzu mutane ko sun koshi daga wurin kiristoci allahu alam daga ɗan mulkin mallaka kuma menene ba wani taro da za a yi idan ba a ce wani ya shugabanci addu'ar ba sai a kamar ma ba a kyauta don ni nan an sha a kawo mini ziyara idan fa ana jawabai cikin jawaban nan wani lokaci zan kirga zan musu addu'a kamar so goma Allah ya muku kaza Allah ya muku kaza amma idan na nuna taro ya kare sai wani ya ce ah malam ba a mana addu'a ba ci haba da Allah tun da zu addu'a nake kan muku yanzu kai dai kawai don bance yanzu ba bance muku salati goma goma ga annabi ba shi kenan ba muku addu'a ba wannan ba daidai ne. saboda haka bukatar mu a koma asali mun sani a riga an saba da abin amma da tun da gaskiya ce a riƙe a yi ƙoƙari duk wata shirya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita to ita ce ta fi dacewa ko da mun saba da ita ba yanzu mu yi ƙoƙari za mu saba da abin kuma shine alheri duniya da lafiya babu ta da za a yi a ce hanyar da annabi ya bi ba ita ce za ta zama to alheri gare mu yanzu ba mun bar addu'a bayan sallah ba liman yayi sallam ya ce ayi addu'a an bar yin abin ba kuma wani wanda yake jin ba a karɓi sallansa ba da ba yi wannan addu'a kuma a gaskiyar lamari ba addu'a muka bari ba muna muna addu'o'i na sunna an gama sallah ga zikirori na sunna ga sunan kamar jamfa da su muna fata Allah ya taimake mu Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce har kullum ya ba mu ikon binta nuna mana karya karya ce ba mu ikon binta sai ku hakuri amsa tambayar ta yi tsawo yau wannan kuma muna ga saboda wata maslaha a yanan nan Allah rahma bismillah إن الذين آمنوا والذين آجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم bayan Allah maraukin sarki ya yi bayani kan jihadi ciyarwa saboda ɗaukar kalmar Allah ta hanyar jihadi sun ma'abba al-kalami alal jihadi bakar daga nan sai Allah ya yi taƙibi ya kawo magana ya ɗora kan bayanin da ya kan jihadi ya ce innal ladina amanu lalle waɗannan da suka yi imani ma ja'a bihi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na hajaru da waɗannan da suka yi hijira faraku awqanahum suka bar gidajensu suka bar ƙasarsu da suka saba da ita ba don komai bane alabi marzatillah saboda neman yardar Allah sannan wajahadu fi sabilillah suka yi ta jihadi suka yi ta gwagwarmaya cikin tafarkin Allah li ila dinihi saboda ɗaukaka addininsa mala yace akwai wata hikima anan warattaba baina thalathati al-asnaf ala hasbi al-waqi Allah madaukin sarki da yazo jera abin nan sai jeran jeranta su bisa ga yadda suke a waki yace innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu in kun duba haka abin yake ba mai jihadi sai bayan imani ko sannan ba mai ba mai hijira sai bayan imani sannan ba mai jihadi sai bayan me sai bayan hijira yawo shine ma'anan warattaba baina thalathati al-asnafi ala hasabi al-waqi iz iz al-iman awwal imani ne na farko sun al sai hijira, sun al sai jihadi sannan wa afrada al-iman bi mawsulin wahdahu sai kuma ya keɓantar da al da al-ismul mawsul yace alladhina innal ladhina amanu sai ce, yace والذين هاجروا وجاهدوا bai ce wallazina hajaru ba wallazina jahadu ba sai hada da hajaru da jahadu a karkashin wallazina tsaya amma al'amalu sai ba sai ba shi ne allazina nam allazina na musamman ismul mawsul din sa gaban me hikimar haka yace abrada al-iman bi mawsulin wadahu li'annahu aslul hijrati wal jihad domin shi imani shine asalin hijira da jihadi kenan tunda shine tushe ya cancanci a kebanta shi da me da ismul mausul shi kadai su ko biyun da yake rasa ne gare shi su biyun a hada su cikin ismul mausul guda daya to ulaika waɗannan su ne wato abin nan eh, eh, ulaika waɗannan yarjuna rahmatullah lalle suna kauna suna kudayi suna son yardar eh, rahamar Allah ai tawabahu ladansa wallahu Allah ko ghafurun mai yawan gafara ne lil daga daga rahimun bihin mai kuma wato eh, tausayi ne gare su eh, malai yace al-islamul haqiqi musulunci na haqiqa ba na jibu ba yughayyiru al-'adati al-qabiha wa yubaddiluha hamida musulunci na haqiqa yakan jirkitar da munanan al'adu ya musanya su da kyawawa Au mituha shay'an fa shay'an ko kuma ya kashe munanan al'adu a hankali sannu a hankali sannu a hankali sannu a hankali wala yufaji'uha mufaja'atan ba zai mun su mufaja'a haka ba tunathiru nasa da zata kore mutane fi awwali wahala a farkon al'amari fal khamru kun ga giya wal maisiru da caca min al'adatil qadima az-zamima suna daga cikin tsoffin al'adu cikin rayuwar dan adam kuma al'adu wanda suke ba na ƙwarai ba abin zargi walahuma kuma alaƙatun bil bilmal, kuma dukansu biyun suna da alaƙa mai ƙarfi da harkar dukiya wal munawalat al da abubuwa da ake kai kawo cikinsu su na zamantakewar jama'a saboda haka wa izalatuha fi yawmin ghayru mumkina kawo da shan giya a rana guda haka kawai kai abu ne mai wahala saboda haka alqur'anu yu'alibu al bi hikma saboda haka alqur'ani yana maganin wannan al'amari ko yana fuskantar wannan al'amari cikin hikima saboda haka eh, haramta giya ya zo ba lokaci ɗaya ba kop ɗaya ba ya zo akan matakai ɗaya ɗaya har uku farko an bayyana da matsayin giya yana da amfani ta wani bangaren amma kuma cutarwansa ya fi amfaninsa yawa amma ba yan haramta ba na ta shan giya a madina dama a makka ana sha an dawo an hijira zuwa madina ma nan ma ana sha ana nan ana nan aka sauko da wata aya cikin suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ta'lamu ma taqulun ko aka saukar da wannan aya ya ku inda kuka yi imani la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah a lokacin da kuke cikin maye in kun lokacin sallah yayi to kowa kada ya sha giya in kun riga kun gama sallah kuna ya shan giya don kafin wani lokacin sallah ya zo abu yayi yayi sauki amma kuna cikin maye ku fara ku yi sallah ku kusanci sallah a ba daidai bane wannan mataki na biyu kenan yanzu kaga a wannan ayar zamu karanta ba hana su akai an dai gaya musu giyan nan ba wani abin kirki ba ne yana da matsaloli can kuma aka ce to in dai za ku kusanci sallah to ban da shan giya ana na a cikin suratul ma'ida sai aka saukar da da ke haramta kiya gaba da ya yi wallazi na amanu innamal khamru wal maisur wal ansabu wal ina mani min amali shaytani fajtanibu bu har zuwa ƙarshen aya to saboda haka sai Allah ya ce mai yasalunaka anil khamr yasalunaka anil khamri wal maisir na'am قل فيهما إذن كبير ومنافع للناس وإذنهما أكبر من نبئهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم لاتي لعلكم تتفكرون يسألونك عن الخمر والميسر za su tambaye ka ko suna tambayar ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da giya da caca menene matsayin su wato almaisir ana kiransa alqimar a wani larabcin ma hukumuhuma za su tambaye ka menene hukuncin giya da caca Kullahun gaya masu ya manzon Allah fihi ma ay a ta'tihi ma cikin shan giya da cikin yin caca ithmun kabir akwai zunubi mai girma ai azimun mai girma wa fi qira'atin bil mutallata anuskata a wurina a bashin nawa an rubuta bil mutla sai a gyara idan kuna da wannan kurin kuma bil mutallata akwai samablu ɗaya e, ca ɗaya da ba kawo ba wata wata kira ana karanta shi ulfihima ismun kafirun mamakon Kabiru, a nan mun karanta shi da bilba'il muwahada a wata kira ana karanta shi bil musallata da ca da sa samablu yawa wafi kiratin bil musallata me yasa lima yahsulu bi sababiha min al mukhasama saboda abin da yake faruwa saboda dalilan su su biyun na husuma hmm, wal mushatama da zage-zage an kana son kaji zage-zage da husuma ka je gidan caca ko gidan giya dole ne a samu wannan wa qawlul fuhsh da kuma maganar banza duk dai saboda abin da suke kawo na wayannan abubuwa amma kuma wa manafi'ul linnas akwai abubuwan amfani ga mutane a cikin giya da cacan bil ladati wal farahi fil khamr dan jin dadi da za a ji a harshe da kuma farin ciki da za a ji a kokolwa domin wani ya je ibo halhalunsa da sauransu in ya sha giya zai dan manta na awa uku na wahu dan wannan shi da amfanin kenan yawo wa isabati al mal bila kaddin fil maisir da kuma samun dukiya ba tare da wahala ba tata kenan ana iya rasa dukiya yanzu yanzu ana iya kuma samun dukiya da yawa yanzu yanzu to dan wannan in akwai amfani wannan shine amfani amma wa ismuhuma zunubansu su biyun nan amma sha'u, anhuma min al-fasadi abinda ke faruwa saboda dalilin su na fasadi akbaru ay azam min nafihima girman sa yafi dan girman fa'idantuwa ko amfani da ake samu daga gare su walamma sami annasu lokacin da musulmi suka ji wannan aya ai hazal hukma wannan hukunci <clears throat> sharibaha qaumun wasu mutane suka ci gaba da shan giya wamtana a karuna wasu ko daga wannan lokaci suka ce kai tunda dai ismuhu ma akbaru min naf'ihima ba ruwan da tata ba ruwan da giya eh ila an haramata al-ayatul ma'ida haka dai har zuwa lokacin da ayar ma'ida da muka karanta ɗazun ayar ƙarshe da muka karanta ta zo ta haramta abin nan ta haramta giyar gaba ɗaya wa yarji'u bisu'ali an nafaqati maratan ukhra har yanzu Allah madaukin sarki ya dawo da tambaya ko ba da labarin cewa za a yi tambaya game da ciyarwa game da kyautar dukiya da masu dukiya za su yi lidalalati ala kaunin nasi ala awalin muktalifa fi awalil amri wannan kuma duk yana nuna mana irin da mutane su kasance a bisa halaye daban-daban a farkon al'amarin musulunci walibani anna sahabata sallamu kullal qiyadati lillahi walin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa su sahabbai sun mika dukkan wani jagoranci ga Allah da manzonsa sun kasance yanzu ba sa yin komai sai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam tukun ai wa yasaluna as'ilatan mukhtalifa suna tambaya tambayoyi daban-daban fi auqatin mutanawwi'a a lokuta daban-daban fi shay'in wahidin akan abu akan abu guda faqala sai Allah ya ce wa yasaluna kama za yunfiqun za su tambaye ka ko ko suna tambayar ka menene za su ciyar ne ai ma qadruhu gurgudun nawa ne za su ciyar qul lahum ga musu ya manzon Allah anfiqul aqwa abinda za ku ciyar shine ku ciyar da abin da ya rage bayan kun gama biyan bukatunku, in kun ci abinci kun koshi to abin da ya rage ku ciyar da shi kuna da kuɗi wannan zai ishe ku biyan bukatun ku abin da ya rara ku ba da shi ku ciyar da shi irin waɗannan za ku yi Shi ne al'afuwa ai alfadil min alhaja abin da ya rage bayan biyan hajar ku wala tunfiqu ma tasajuna ilayhi wa tubayyi'u anfusakum kada ku ciyar da abin da kuke bukata ƙarshe ku kuma ku da kawunanku ko hukuntata <clears throat> wa kawunanku wafi ƙiratin bin rafi bi ziri huwa a wata ƙira ƙulil eh, afuwa a matsayin al'afu maƙulul ƙawar saboda haka mansubun bi ƙul a wata ruwa kuma ƙulil afuwa eh, a matsayin al'afuwa maƙulul ƙawar a wata ruwaya al'afu ulil afu nan ko bin rafi bi takdiri huwa ai ka ce huwa al'afu abinda za ku ciyar nan ba wani abu ne, abinda ya rage ne bayan kun gama biyan bukatun bukatunku kadhalika ai kama bayyana lakum ma zikira kamar yadda ya bayyana muku abinda aka ambata ina na hukunce hukunce yubayyinu Allahu lakum al-ayati Allah ke bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkarun kila za ku zamanto masu tunani kada ku yi komi sai abinda Allah maɗaukin sarki ya ce ku yi ku hannu kuma gabarin abinda ya ce ku bari lokaci ya yi? to madalla Allah ya taimake mu eh, Allah ya karɓa mana ayyukanmu na alheri ya zai mana kurakurenmu ya biya kowa bukatar